barka abokai. Ya kuka ga wajen nawa? Rayuwa mai tsayi, mabarki ne, wannan shi ne ɗaukata ta ƙarshe. Na yi babban kuskure, garin tafiya neman tsuntsaye. na je na samo wata cuta wadda ta fi cutar daji. Dakanan gabaki ɗaya jikina, da na rasa komai a ciki. <laughs> Lokacin da aka sanna da cutar, ɗaruruwan mutane ne suka zo wajena. Daga ƙarshe, ɗaya bayan ɗaya, suka rabu da ni. Gashi yanzu an killace ni, kuma har da ke guma. Kin ajiye na nan na tsawon wasu shekaru, wataƙila yau ta ce rana ta ta ƙarshe. ba zan taɓa tsira ba. Ba na son wata mummuna kula ko kuma kyakkyawa goma. Ina jiran episode na ashirin da biyar. Don mutuwa nake sanyi. Cikin sauƙi. mudubin masu kin duba? Eh. Furna? Mm. Me isa kika auri wancan birin? Ban yi tunanin hakan ba, ke ma kin faɗa soyayya daga Rob. Daga ƙarshe kika auri wani daban. Kina tunanin wai dama za mu samu abin da muke bukata ne? A takaici dai, ma ci gaba da gumurzu ko? Ko ma samu abin da muke so din? Haka ne? Kin jawo kan naki. Gumurzu? Jiji da kai? Gumurzu. Ko da a gado? Hakan baya tsayawa. <laughs> Kiri ba zaki ki taɓa canza ba. <laughs> gurav Wannan wajen? Gaskiya kyakkyawa ne. Na karɓi takardar saki a wajen Bikirant. Kalisa, mu zagaya wajen? Gaba ɗaya wannan haukanki ne. Hauka ka ɗauka? Na ji shekaru masu tsayi ina son ka. Hakan yasa kake dauka ta mahaukaciya. Ujwala, don Allah, ki daure ki fahimta. Dalilin da ya sa na da kenan gaba ɗaya ba abu ne wanda yake da bambanci. Kuma sannan ma, bambancin wannan ne saboda mafarkin zami aure ba. Ni na da wasu maradai da nake son na cimma. da kyau. A ce ko da sau ɗaya ne ka so ne. Idan ba mu tunanin neman abin da muka rasa a baya ba, tun yanzu mu ji shauƙi a tsakaninmu. Ojuwala, ba sa ki taɓa canjawa ba. kuma Maciga ta muke son zuwa, muna jin tsoron dare mana anan ne saboda za yi wani kafce, ga kuma motocin haya ba su zo ba, kuma ga shi yalla bai mummu biyu ne. Mutane biyu ne. Mutum biyu? Eh, Yaro, ina ne za ku je haka? Gore da can yadda za ku je mana, inda ake wasan kwaikwayo, nan za mu. Da gaske, daga ina kuke? Daga yankinku. <laughs> Baka fahimta ba, ina tambaye ka ne wai shin yanzu daga wani yanki ne kuka taho nan? Kai, me za ka yi kuma da wannan? Ba safin rana ballantana ruwan sama. Ai wannan wanda yake zaune a gefen ku, wata kyauta ce kawai Ubangiji ya bayar. Domin shi ko abin daki da kuke gani rike yake da wannan laimar tasa. <laughs> Ku daina mai da hakan abin wasa. Domin ko ba mu wani wanda ya sanya ya kaddara wani zata canja. Idan kuma ruwan sama ya tsinke ba. <laughs> Me a cikin wannan jakar? Me kuke da wannan a tare da ku? <laughs> babu wani aiki da za ta yi. Ba za ta sa ku kuɗan bugu ba, amma kalli wannan. Na san dai ko labarin wannan da ya baka taba ji ba a rayuwarka. Wannan ita ce wadda take sawa mutum dole ma sai ya sauka daga layi. A duk lokacin da za ka ratse ruwa, za ka dinga ganin kamar wani tamkar katon dutse ne. a lokacin ne za ka dinga jin ba ka jin tsoron ratsawa ko ma ina ne ko ka tashi kai ta tsula gudu na san duka ne inda kuka dirfa ba sannan kuka je shi to daga nan ne za ta fara muku aiki domin kuwa yanzu sai fuskantar guri kuke yi alhalin ba ku san inda kuke dirfa ba. ba wata matsala ba ne. <laughs> Ah, shikenan to zan ba ku kwalba biyar. Da kyau. kawai rufi dubu ne nake so kuma. Eh, sai ku ja a baku sosai, daga nan za ku gane menene amfaninta. Ka to nan kuma me yasa ka makara? Ka ga malam Dalla daga can zan baka yi kada ka saki ka takura mu gware. Ku ku zo mu ji. Tun sassafe ake fara wasa har dare ya ƙare. ba iya wannan ƙaunin namu ba a bangalo su ma suna yin wannan wasa abin yana bada nishadi sosai kai kana lame kake jin tsoro mun ajiye mota ma can baya akwai mutane da yawa da suke son nishadi to kuma tun da su ba za su iya gudanar da wasannan ba sai mutane sun koma gida sun yi bacci su kuma sai shafa abubuwa a fuskokin su kana nufin kala eh kwarai kala nake nufi mana zo mu je mu je ka ga yadda waɗancan yan kaftan suke mu je mu je ko shikenan mu je balo-balo. Wannan ko me zai da wannan? Ni shi nake so a siya. Robi ashirin. Kana abu kamar wani yaro. Furna. Ah. Kalina. nan. Karalla. Karalla. Dan miko min wannan muga? kamfanoni ne suke sanganin ganin kwalliyar mu na san za su ba mu rufi dubu biyu mai sauri ba za a shirya a shirya Su ne suke shigowa ko ba haka ba. Wai wata ƙara nake ji ne, wasu ne suke da duba mana kayayyakin kullum? mu nan ne inda ya kamata a ce kun zo kuna nema. ha <laughs> ƙaraso, ƙaraso. Yaran da

ka dare nan. Mun gara haɗuwa ne da wani abu. Gaurav, ina ne za mu je yanzu wai? Sirri da wannan hali naku, cikin inda za mu je sai mun ji mun tsana kanmu. Shiru da Allah. Wace hanya ce za ta kai mu kalli cigo? Mm. Na ce ma wace hanya ce za ta kai mu kalli cigo? ta bangare na fa yake zuwa mashayi ne fa shi ka kama na um, ga um, Gray, tambaya ku nake ina zan bane je gidana. Shi da kansa ma bai san hanyarsa ba, tiya zai dora ma hanya? Gai ba ku ji ba. Na ce ina zan bane je gidana. <laughs> Wayyo Allah. mu tafi Me yasa bangaren hagu? Ka tafi ko ta ina ma ka so, tunda ma kowa me a cikin jejin zami bacci. Shashashin banza bai ma san ina ne gidan nasa ba. <laughs> Ubangiji ne kada ya sayin da muka nufa yanzu. ci, na ganye fa a take. Kai wayo. Gaurab, kawai ka saurare ni, ya kamata mu koma. Kai ya hamago, dala mana shiru, matsoracin banza kawai. Duk da cewar ka faɗi gaskiya, dole da akwai abin da ke faruwa cikin wannan ƙauyen, amma ba mai mu shiga tare. Kaga, ta ya mu shiga kawai? Kaga ka gaya min dalili. Idan ba ta nan hagu ba ne, to ya kamata mu bi ta dama. Tun da dama hanyoyi biyu kawai muka sani ba. <laughs> magance kai ina wannan bagagen yake ina ga to ya nema hanyarsa ne ya kamata kai mu bayansa kada ku biyo nan kada ku bayan ya bace mai kyau ko koma ina ina ina ina ina maza ku juya da sauri ku juya ku juya na ce ku juya ku koma kada ku zo jini ne a kada ku zo kada ku zo ku koma wayo abin tausayi ku koma inda kuka fito Maza ka je mota yanzu Gaurab, gaskiya kada mu bata nan. shashank kai mana shiru yi na a bisa jinkirin da muka yi maka kai dare a nan wataƙila ya shiga na ya kama na ziyara. Kaga malam babu wani abin tsoro da za mu gani a nan. Ka daina kirkiro wani abin da zai ba mu tsoro. Kai ku dakata, kyau juwala. Wani mutumin sai naga kamar kayan bacci ne a jikinsa, kuma sai naga shi gaba ɗaya ba a daidai ba. Da na hango ta wasa, da fara sai da na yi matuƙar jin tsoro. musamman lokacin da naga ya kallo ni. Kai da kyau, da kyau. Wuya! Ke ke me me faru? Ke me ne ya same ki? Ba a hankali. Sannu bananinki. Oh oh. <laughs> Maza ka bata hannunka. Mun san kai ƙwararre ne a tanan ai. Kai. Ha! <laughs> Kuma wannan wani irin shashanci ne dala. Taka ina wannan kare ta fito waka. Ke kwaɗan bogi ne ina sanar na tsoratar da ke. Shi ne gaba ɗaya kika tsoratar da mu? Oyo Allah. Gaurab, ni ba na son wannan tafiye-tafiyen nemo wajen. Rayuwarmu ba wani tsayi ne da ita ba. Domin a kwanakin nan tserewa abubuwa ya zama ɗabi'a ta. Dan ku kanku ma zan ya fece muku. Kai, minti ɗaya. Tserewa? Kamar ya? Wace tserewa kake nufi? Kana tunanin kana zaune a bangalo za ka juya duniya ne? Ba zai yiwu ba. Shin kai baka so ka sama wa mataka wani inci mai kyau? A! Ah? A! Ah. Ta can? Aha, yanzu inda za mu yi ta ɓangaren hagu ne. To abokai, ku zo ma'anta a cikin jeji, mu shige shi a hankali. A cikin wannan tsohon daren, jeji akwai abin tsoro. <laughs> To amma, zuwa gobe da safe kuma idan kuka gan shi za ku yi matukar mamaki ka za mu gan shi mai kyau ko kuma dai mummunan waje ba ka tsaya ka gani ku dai kawai ku zo mu je ku dakata ku saurari ƙararrakin cikin jejin nan me me ka Yi bishiru da Allah. Shikenan to mu je. Wayyo Allah. wannan <laughs> shagali yawa. Uwa me wannan ne? Waɗannan na wani iri? Wannan barasar ko? Ta gaske ce ko? Wannan ɗin, Ko riga da kun sayar da ɗanɗanin yake dama. Idan mutum kuma ya sha yakan rasa komai ne a cikin dare. Kuma ni ba kuna ji? Mu yi wasan zau ku nemo ni, kun fahimta. Tir, ku shiru dala, kullum ku abin da kuke tunani kenan? Sai dai a samu dodanni ba dai abin wasa ba. Abin da ya sa na makale masa tun muna makaranta, saboda na gabai da tsoro. Hmm. Kuna tunanin zai zama abin dariya idan fatalun gaske suke bayyana? <laughs> Ni wata lawa ce! <laughs> Abokai, magana gaskiya. Kun san me abin da ya sa na jawo ku zuwa nan? Zan muku bayani. Wai shekaru da za ku ja kuna aiki a kamfanin ku kamar wasu bayi. Mu mutane ne masu ƙarfi. Wanda muka tashi tare, muna da matukar basira, sannan muna da fikira. Shin ba za mu kirkiri namu kamfanin ba? Shin wasa kake yi ne? Ko kuma magana gaskiya kake yi? Yayi kyau. Na ƙaunaci wannan kwarjinin naka. Mmm, hatsari kake so mu fuskanta? Idan kana son ci gaba rayuwa ka dole sai ka shiga haɗarurruka. Idan muka yi duba muka gani, za mu gane cewa ba komai ne bukatar mu za ta biya ba, amma wata ranar za mu samu fulawa, abinci, kayan marmari, ta abubuwan jin daɗi. Amma sai mun sami yanci. Idan ba haka ba to kenan sai wata shekaru za mu samu wannan damar. Kuma sannan ya kasance a gurinmu. ba sai mun ɗebi shekaru masu tsayi tukunna ya kamata mu gane kanmu ba. Abokai, ina da wata shawara. A kowane ƙauye akan samu manoma waɗanda ba sa da hayaniya, da su ne ake haɗa kai a samu kyakkyawar kasuwa. Idan muka wasa mu mu ma za mu yi kasuwanci mai kyau. Kasuwan mu za ta bunƙasa yadda muke buƙata. Ba iya nan ba kaɗai, har fitar da kayayyaki za mu dinga yi. Na riga da na samo mana hanyoyin da za mu dinga samun kaya. kuma ina so wannan aikin da zan yi ya zama na tare da ku za mu yi shi. Ƙwarai, wannan mafarki na ne, haka ne ko? Um, eh zai iya yiwa hakan, amma ya batu akan aloe vera. Masu bincike sun ce, duk wanda ya fi amfani da ita yakan haɗu da cutar daji, kuma cutar dajin mata ciki. Gwamnati ta kashe manoma gwiwa wajen shuka ta da da suka fiye yi. dole a kasuwanci ana buƙatar kudade. A shekaru goma da muka na rayuwa mu mun ajiye kaso ashirin. Wannan kaso ashirin din ya ishe mu mai kasuwanci. Yaya kuka ce? Ina tunanin hakan yayi. To abokaina ya kamata mu ji daɗin rayuwar mu. Za mu samu gurare. Sannan muna da zaɓuɓɓuka. Amma dukkanin wani zaɓi yanzu ya rage namu. Za mu ci daɗin rayuwar ba tare da mun sai da kanmu ba. mu za mu dinga ba kanmu nishadi mu yi konu mu mu gobe da safe idan muka bi ta ɓangaren arewaci za mu samu inda muke nema. Ah. Gaurav, bai mun ba makaranta, wasiƙu nawa ka rubuta min ne? Za ka iya tunawa? Ina tunanin uku ne zuwa hudu ko? Mm. Wannan ce wasiƙa ta ƙarshe da kaban. Ina nan na adana ta. In karanta? Masoyiyata Ujuwala, idan kin karɓi wannan wasiƙar, ki karanta ta sau goma. Babban muradi na a duniya ya fara tsallake min iyaka, sannan ya shiga rayuwata. Na gaji da rashin cimma dukkanin wani muradi na. Ujuwala, wannan ne dalilin da ya sa na fara ganin ki a matsayin wacce zan aura. Sai dai a cikin irin wannan yanayin. Idan na ce na aure ki, to sai na kin tsani ki. Shi daidaiton soyayya? ba abu ne wanda ake so ya tarwatse rayuwar aure ba ko ya tarwatsi miki muradanki kana mutuƙar sauna gurab wannan kawai da kan shashantar da abokan ɗanka kawai san zuciyarka ne kuma ka san shi ne abin da yake ƙona min rai da kai Kar ki zama shashasha mana ujola kamar ya me yasa kake so ka dinga min bazata ni ne dalilin da yasa kika saki bikiran ba kai bane saboda kaina ne saboda ina da murare a kanka kuma shine dalilin komai Ouais Goat up! Shut him on! up! up! Shut him on! Kai, shut him on! Goat up! up! da wuri mana! Kai, uwai mai faru ne? Kai wannan jaji ne ko kuma gidan batalu eh, na gaya muku dama. Kai, kai, kai! Me faru? da kona ba nan. Na ga wani abu da ido na. Ina wai? A ta can barin. Me ka gani din? Wani da shiga irin ta ya shiga na. Kamar batalwa. Ya sa fuska. <laughs> Ke nan. <laughs> Me yasa ke dariya? To ai sharban ne wannan. <laughs> Aikin banza. Kaga malam, ba fatalu bane ba. Shi ka gani kuma ba mutuwaye ba. To yanzu yana ina. Awo, waye zai neme shi kuma yanzu? Shi yasa inda ya tafi tun da bai ji tsoro ba ko? <laughs> Malam kawai ka tafi ka je kai baccinka. wasa ya soma yanzu gaurab gaurab kai gaurab kai gaurab ta akwai babban matsala gaurab ina wancan suka tafi kuma iye ba wani ba wani ba wanda muka gani gilashi na shi ma an dauke gaurab ni ba ma sanya aka yi ne da ku na biyo ku muka taho nan ba. Ah, wayo, kina la kai shiru. Kaina ne ke ɗanyi min ciwo. Gaurab! Wai kai mai matsala ka ne, ka kasa nutsuwa gaba ɗaya. Kai. Ina ga wasu dabbobin ne, da gaske nake ba ɗan wa. Kai ujuwala. Kai ujuwala, ujuwala, ujuwala. Ujuwala. Wayo! ujuwala. Me faru? me ya same ki me ya faru ba kai ne wanda ka daure ni ba hamago kina nufin wai mu ne ba mu gabar na ba da sharban ba kwarai ujola tun me ya kanto ah ina ta kalma na wayo Allah ina ta tun ki ina ta kuna mu wayoyi na Jo kuma gilasai na ba su ne masu mahimmanci ba su shank. Furna da sharba na ya kamata mu nemo yanzu. Kai kai. Kai me haka? Kai. Jin gaba ne ne ban kai. Wai menene kuke yaka ne? Ya kuke irin wani ɗabi'ar? Ba ku san yanzu lokaci ya canza ba? Marasa san dukkanin abin da muke da shi. Na san muna zuwa gowa, za ka siyar da takalma na ma. Dukkanin da muke zuwa tare da kuma matsala kawai muke fuskanta. Aikin, aikin, aikin banza, aikin banza. Na ma tsani jejin nan, na tsane shi. dakata ne mana ihu ka dakata ka ce ba shi ne mai mahimmanci ba shashank furna da sharban su ne ya kamata mu fara nema duk wani tunani sai biyo baya ku zo mu je wannan jejin yana da bambanci da yadda ake kallonsa sannan ba zan kare yadda da wannan gaurab din ba gaba ɗaya dan san zuciya ne Wani wace iri abota ka yi shiru malam ka zo mu tafi. Na sani. Kawai mutane ne masu muna na ra'ayi. Kun ga kawai ku je. Ni babu inda zan bi ku. Ku tafi tare da ita kawai. Ka ji shigo? Kin ga tsohon mu tafi kawai. Sherman! Sherry! Purna! Sherman! wai me yake faru a nan ne? Kada ki dan masoyiya. Na san dole suna kusa. Kalli wannan jejin. Nan ɗin kyakkyawan guri ne da za su iya ɓoye mana ko? Ina ga sun tana da rayuwar bai da suke a makaranta ne. Za su je su ɗan ji daɗin su. Yanzu ma wasa kake? Shikenan. Kamar dai yadda ka ce, idan har wani wajen suka tafi a nan kusa, to ina da tabbacin ba za su ɓata ba. to amma wane ne wanda ya ɗaɗɗaure ni? da fari mu je mu fara nemo farna da sharbat San zuciya na nabin samarwa da kai koma baya. Rasa komai kuma a rayuwa, Karewar rayuwa kenan. ko abokai ɗan san zuciya kawai. Dakata malam. Ɗan san zuciya. Ɗan san zuciya. Ɗan san zuciya. Sashanka ya ishe ka. Kada ka sata ni. Tunda dai kana ganin yanzu matsala muka shiga. Babbar matsala ma kuwa. Sai yanzu ka fahimce ni. Ba ƙaramin matsala muka afka ba. Babbar ke muka afka. Ina birna, ina sharban. wayo Allah, tun farko ce da na gaya muku cewar kada mu zo nan ka ce kana buƙatar wannan waje saboda yana ɗaya daga cikin shirinka aikin banza tur shikenan komai zai warware kaji shashank shashank ka sai ta kanka mana ka san na san dukkan abu da kake nufi ko wani abu ne faru wanda mu ma bamu san da shi ba bayan mun sha barasa da yan kauyen can suka bamu muka yi dogon bacci bayan mun tashi da safe Mutanen ƙauyen nan su suka ban barasa. Ba tunanin su suka sace mana komai? Ban sani ba gaskiya. Yanzu me ya za yi to? ce. Ka kula da ramuka. Wannan ba rayuwar mace ya zama dole da ya mu kula. Sharban! Furna! Kun sani mun yi tafiyar mil biya a kafata. Wannan wani irin jakin jeji ne da ba amfani da mota ya kamata mu nemo su. Abokai, abokai, daga nan ba zan ƙara wani motsi ba. Ayo, kai, Sushant, haba ka toma da mana. Wai me ya ka? Ai ina ne za mu nemo su a cikin wannan jejin? Kuma sannan idan muka rasa hanyar mu fa? Ku biyun ku zauna a nan. Ni zan shiga na duba na nemo su. Ba nisa zan yi ba zan dawo da wuri. Gauram, mun riga da mun rasa su duka. Kuma jejin nan yana da girma, kuma uku ne ya kamata mu zauna tare. Kenan su biyun gaba ɗaya mun rasa su? Ko kuma dai suna ƙoƙarin kawai su fece mana ne ko ba haka ba? Kai? Kun tuna wani abu? Kun tuna abin da Sharban ya ce daren jiya? Ya ce za mu rasa shi a cikin wannan jeji. Sannan mun kuma za mu binciko shi ko ba ka ba. Ina ga abin da yake nan. Sharban ba gaba ɗayan shi mugan hamago ne. Na san zai aikata. Shashashan banza! To amma bai kamata a ce zai yi. Yi shashanci irin wannan ba. kai gaskiya. Sharban mugun hamago ne, kuma sha-sha-sha. Jiya da daddare, har su shan sai da ya tsoratar. Idan har ya suke na kama shi? In kika gan shi, me yasa ki masa to? Sino, shi da manza. Kashe shi zaki kadai idan kin gan shi waye? Ujola, <laughs> ko kai ku saka ido a ta nan barin. zan duba wasu wajajen zan dawo abin burgewa. Sharban! Burna! Tafiya da tafiya, tafiyar shashanci. sa kullum da lema a hannunka ne. Hakan fa abin kunya ne. To yanzu babu daɗi kike ji a bisa hakan ne? Ba haka bane ba shi shank. Ka kalli halin da muke ciki. Gaba ki ɗaya a tsorace nake. Tun farko din dama bana da ra'ayin zuwa nan. Ta Allah ka daina faɗi irin waɗannan kalaman. Ba za ka yi tunanin wani abu mai kyau ba? Sai me kuma to? Sai muka ce a wannan shashancin? wannan yanayin towa da shi ne ba komai daɗi saboda irin wannan wahalar da muke sha. Kai ne kai sauri. Ba ni na motsa shi ba. Ni gaba ne ba ma na iya tafiyar ujwala. Shashank. Mi tafiya iya adadin yadda za mu iya. To mu je. Ojwala. Mm. Mm. Mm. ujwala? Menene faru? Mun sauni mu bece, da akwai wani anan. wane ne kai? Who are you man? ga wannan abin kuma ba zan yi motsa daga nan ba wallahi na ga jojuwala kuma gashi na matuƙar jin tsoro yanzu kuma gaurab nake tantama a kansa akan gaurab kuma wace tantama mu tafi ko gaurab jiyan nan ya tandu balo da yawa ko ba haka ba ke kin tore wata ne eh ni ce wacce na ce masa ya siye su saboda ina ga abin zai bada nishadi idan aka hura balbalan aka sata a ruwa yana son shawara ta shi yasa ito da su to kuma sannan idan kuma shine ya hura balbalan sa ne yake wasa da hankalin mu fa wannan cin ba da kanka ka gan shi ne yana hura balbalan to kenan wa yake hura su sannan kuma yake wasa da hankalinmu ki yi tunani mana Oyo, ci yi wannan karfa ma ya ƙara lankwashewa. Kai tsaya. Wai me wannan ne? Wannan tambarin ma akwai shanan? Santos. 傻生信你。 tsoro nake ji. Ina bana mata. Ba na son ta ji wani abu ne. Kai fa baka da hankali. Ko da yaushe abin da kake tunani kenan. Ka fuskanci yanayin da ake ciki mana. taho mana taho mana naushe ka fuska sai na sumar da kai shashashan banza taho mana యాభై ఏను వన్ నెయ్యే شربان me kake bukata a yi masa Ko ba na san shi a nan gurin gaba da yake son za ka iya biyan naira dubu ɗari biyar sai ba na yi kokarin cire soyayya ke daga cikin zuciyata amma ta kasa fita sai ba dan Allah ki tafi soyayya ta Ahmed ba wai ba na son ka bane zama da ni zai ja maka matsala ni na yi miki alƙawarin duk wuya duk daɗi ba zan taɓa rabuwa da ke ba ba zan so a kashe ka ba Asma'u dai ta fi nusai ka kyau ta fi ta hankali ta fi ta ilimi kuma ko kuɗi ne ma iyayenta sun iyayen amana ba kai nake nema ba bayani nake nema akan guda idan ka gudu zan harbe ka a banza in kashe ka wato kai ne kake son da ce ba ga yamma cewa budurwa ta bace Wa ya tura ku kashe gari? da ne sa. me yasa bodan ya ce ku kamo shi saboda yana soyayya da budurwarsa yar gidan wace ce yar gidan alhaji ibrahim ce alhaji ibrahim ya san boda yana santa ya sani me yasa bai ɗauko wani irin mataki a kan shi ba saboda akwai ta harƙalla ne a tsakanin su me ce ce harƙalla abokin sai shi alhaji ya sa aika shi baban na son yarin yadda an yi lokaci yaushe za a ɗaura mana aure baba ko kwana ku ba za a yi ba na. tun da ka riga ka ga yan daba suna bibiyar ta ai kai kanka ka san akwai da ai ruwa baya fadi banza na zo na ba ku haƙuri ne dan kika sake magana a nan gurin sai na sa an yi ƙasa ƙasa da ke sai na sumar da ke sai dai iyayenki su zo su ɗauke ki a nan na ba da umarni Sultan Abdulrazak Amana yana nan tafi. soja Concerts ban gansu ba ko kuma sha biyar ga waɗanda suke rubuce-rubuce. Wannan ranar sha biyar ga wata ita ce ranar da zaka gane kuranka. Sha biyar ga wata ita ce ranar da za mu yi arziki kai kuma za ka shiga masifa. Yanzu bucewa na zo yi ba a majalisa na je ana maganar su ba. Yaya haka? Za mu kara na ɗanyi. Bayan ka san yau sha biyar ga wata dan Allah dan annabi kabar alolan nan. Ni da bari a gaban matan nan ban ci mutuncin ku ba. banda dubu shida ta ta a rijiya kuma ni ma turan rijiya ah, a yayi ji haka ya cire mu wando wanda eh, babu komai a ciki fa wallahi tallahi kun cire ni da ka ban taimakon masallaci na kai gidan rawa makaryata dan mu ansa sunan mu na makaryata ya kamata mu je mu saci takalman nan baby lafiya ina lafiya mahaifina na ga ya tawo ba takalma a kafansa kuma alhalin ba haka ya fita ba na takalman da kike faɗa irin da a kafan musu ko mu zo da takalma ba eh. ina kuma yaran suka bace yanzu yanzu abaga su su sun gudu can kwarin akwai wani am um, uh, brother brothers mudassir and brothers yeah of course shifa mudassir and brothers shine mudassir din mu ne brothers <laughs> maƙaryata da tuwon kai ban? Ba ina. Wani tarkacen abin kwanan nan za ki fara ganin motoci suna fakin a kofar gidan nan. Sai dai motocin gidan mahaukata. Oh! Ah! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka kowa sanin cewa ni a yanzu bani da babban burin da ya wuce ka haɗa ni da manya-manyan 'yan fim. A yanzu in ban zama jaruma ba wallahi tallahi akwai matsala. Alo, Alhaji Sheshe, Ali Nuhu da Adam zango zan sa. Wannan daraktan fina-finan hausa ne. Shekani wuce ana. Me ya haɗa saudar da fim? Ga wani can da wani gashi kina ganin kin sa ɗan iska ne. Ka je ka ja su da fira har mai gida ya su. Na ma Allah ya amsha addu'a ta ina zuwa sa amshe ni hannu biyu. biyu Allah ya sa ta juyo ko dan maganin kuɗin nan da su tana yi ta kawo su. Na fi yin fim irin na 8 miliyan 10 miliyan fim saboda ina kashe kuɗi yadda ya kamata ne. Ke unu kuɗin da na aike ki kai na adashi kawai kin kai mace kuwa? eh na ta yi makaryata idan an sha ruwa da Allah ina kuke tara robobin da Allah nan ko nan ko kada ba ku zo da mota ba ai na no ba za mu yi dogo tafiyar nan ba mota ba makaryata akin su ƙarya gun ƴan mata gun ƴan mata akin su ƙarya gun ƴan mata makaryata Wayo! Wayo! Ku ne ko? Kuka zo gidana? kirawo sau da ɗin idan ta gaya man cewa ba ta san ku ba duk abin da ya biyo baya kuma aka kira ta ranka da ka gane wanda ya yarda da hukuncin yanzu abin da za a yi zan rufe ku a nan wajen sai in kira 'yan sanda su tafi doku ne so sai iyayen ku su biya ni ko kuwa maƙaryata adadin guda nawa ka ci daga lokacin da ka fara ci zuwa yau ya yi nura saurayina ne fa ka biya yanzu ko kuma wallahi na fasa ma ciki na tsitsinke hanjinka na tatsile da abin da ka shi Maƙaryata directed by Mujahid M Soja. ya mutu ne eh, eh, eh bari in duba ai ina bai mutu ba kai kai ka ba hankali so sanu Ojuwala, gaskiya ban san ya tafiya ba. Na yi matuƙar gajiya. jin yunwa sosai sannan kuma ga baki ɗaya na fi na gaji kaji wata ƙara alamun muna kusa da wani gaɓar ruwan yanzu ni gaskiya ba zan taho ba ba zan biyo ki ba na tsani wannan jejin na tsani wannan jejin shashank Wai me yasa kake cewa gabaki dai ka tsani wannan jejin? Ta yaya za mu iya fita daga cikin sa? Kai tunani. Wace ne da yake da hadari a wajen mu? Mu nemo wata 'yar hanyar. Mu je ko? Ta so mu tafi. Wani abin yana faruwa nan ne. Gaskiya babu inda zan je ni daga nan. Ba zan bi ki mu tafi ba. Shikenan ka zauna. Kai ta zama a nan din. Ni kadai zan je na samu ruwan. Ka fi zauna a nan. Shashank. kai kaɗai ne, kada ka yi wani wajen, ka fahimta?

aikin banza muna cikin jeji yanzu mama ki binciko yadda muke kawai ki zo mama mama mama mama mama mama <laughs> wai me zago da jama'a sai magana da ni shekara jama shekara jama wayala ke kamar inuwa kike inuwa inuwa ina son na gudu mama ina son gudu gudu ina son gudu gudu na ke so mama Mama, mama, mama, mama, mama, cerita mama. Yo, syukur. Nada, la biar, la biar lo. Mama, mama, wajah kita mazan sembilan cincin apa aku ini? Uyan! Uyan yanında dur gene yine mama. Gene baba! Aa? Aa! Aa mama! Mama! Baba kız kemeri! Bakız kemeri! Bakız kemeri! Kız kız kız Mama! Mama ne ala ki sorar mama! Mama ne ala ki sorar ki sorar mama! Mama! آه ماما آه آه آه ماما كنا دينا قوار هلو هلو هلو كنا دينا قوار ماما كنا دينا

మామజనాల నాదనకి మామ నాచనేకి నాచనేకి మామ నాచనేకి మామ నాచనేకి నాచనేకి నాచనేకి మామ నాచనేకి నాచనేకి నాచనేకి Ugh. Ni ni gare nake zama a gida. Kin sani mama? Komai saboda ni ne. Me? wayo Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! mama Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! Kudi! san ƙara yin magana da kowa har abada na sani na sani نيري كرينيا وانا الدنيا نيري كرينيا وانا الدنيا ماما ماما ماما, ماما. تركي لا تركي لا تركي لا تركي لا تركي لا تركي لا تركي لا تركي بابا لا تركي لا تركي لا تركي Mama. kyau guri kyau guri kyau guri mama kyau guri kyau guri mama kyau guri kyau guri mama kyau guri mama kyau guri kyau makarantar sanarwar aikin banza wai wane ne kai ka fito mana fito ka fuskance ni Sau nawa za ka yi ihu ba wanda zai zo ya cece ka ka shigo hannu yi a yi ɗan yagiya wannan shi din babba ne sosai ina ta shan wahala wajen tura da shi 可以奔走，怎么奔走？可以奔走，该怎么了呢？奔走么？下一把的啥？走，走，哎，什么在走？不是有吗？这件啥个做做呢？呃，呃，呃，怎么奔走？奔走呀吧？ barakoeni wasana Ah! da mata sannan kuma tana da ciki can Allah can eh, Allah ka rabu da ni yanzu kuna nan kun kama wasu maza ku dauko su ku to da su inda ya dace maza ku kawo mana shashashin kai banza aikin banza aikin banza kai koi ta yi wanka babu wani wanda zai zo nan gurin saboda kai kai ka kwance min ana yana kai kai banza mama mama mama mama mama kai ba baba na bane ba kai ba baba na bane kai babana ne idan kana so za ka iya kirana da babanka ka ji dana kaga hakan na nufin kai ba babana bane ba <laughs> Yaro na, na jance kana kira na. Kai ne babana? Ina yi wa mahaifiyarka dukkanin wani abu da ta so. Ai ba wata matsala ba ce don kai kiran da mahaifiyarka. Kai! Can Allah ka banne labai, ka tafi! Kai ne babana? Mahaifiyarka ita da rayuwata ce, saboda ita dukkanin abin da ta ce, 开一下下下，马上不差，一万斤，一万斤，一万斤，我去，开一把车，走嘛呢？走。 Kai! Wasa ka ganna maka? Sha sha sha! Me yasa za ku shigo cikin nan ye? Zan nuna maka me cikin nan din. Ha! Ha! Yeah! Hello? Hello? Hello? Baba, baba, baba cikin jeji. Baba! Hello? Aikin banza. A ina nake nan? A ina nake nan sha-sha-sha! Maza ka turo, turo sha cha cha maza turo, turo ka ce, ka turo! ƙara maza ka turo mana turo turo ka turo ka ce kai nan gudu guduwa za kai maza gudu ba tseren kake so ba zan nuna maka dukkanin yadda za ka ce a cikin wannan jeji a tsarin yake. Kai, yi gudu, maza ka yi gudu, gudu, kana tunanin zan tsaya ne? Jeka ka gudu Schank ka shiru ko yanzu nan da zirma ga maka wannan a bakinka ha kama saddagar malam kai din nan aikinmu ne kana daga cikin tsarin aikinmu ka gane kalli nan kana ji ko kallo nan kalli na ce ka kalli wannan kyamarar ba za ka iya juya ka kalli kyamarar ba ne ba kai kai kai kai kai din dan jalla ne ha ha kai din nan ba ka yi matukar haduwa zan koyar da kai kafin nan kuma zan ɗauki salbi kai banza ah kai banza ka zo zo abokinka ya zo yana so zai cece ka kalli shi da kansa shi ma yanzu zai mutu kawai ka kalla ni mai sadaukarwa ne ɗan sadaukarwa gumma ɗan sadaukar da jinin jikinka zubaido ka ga yadda zan shege wancan banzan ah, ah. shashashan banza ka raso ka raso ka raso gaura ba shege banza Sai na shege ka! kai? Me kake da bukata? kai babana ne! Shashank? Kai gaura! wai me yake faruwa nan ne? Jan Allah ka ceci abokaina. Kai haƙuri Shashank, ina ujola take? Ta tafi can gefen ruwa, sun yi matuƙar azabtar da ni, shin kuwa za su rabu da ita? aikin banza can Allah ka ce ci abokaina Shashank ka saurare ni muna cikin hatsari sai dai zan cece ku zan cece ku abokai su uku ne makasan yanzu na gama da guda ɗaya saura su biyu a can gurin da muke nema suke eh kwarai kada ka damu ka zauna a nan shi shanka ka zauna zan je da dawo da ojila da kuma furna gaba ɗayan su gaba ɗaya zan dawo da su kada ka damu su shanka gaurab gaurab lemata 哦呦！啊！杰克，杰克，诶，杰克，杰克！啊啊！杰克的手里。 기도하던 마마들을 마마라제게 Ah! Mama, mama, kina buƙatar mutuwa. Maza ke mutu da wuri kin ji. ki gaya mama ta cewar na zamo mai ɗiban zunubi. Ina kashe mutane a cikin jeji. Yanzu na zamo makashi. Makashi. Jeki, jeki, mama. Mama, mama, mama, mama! Ah! 完拉。 faruwa ne? Su wane waɗannan mutanen? Zan gaya muke daga baya, amma yanzu mu fara zuwa wajen Shashank. Wace wala? Kai Shashank, me ya faru? Kina lafiya? Me ya samu gabarki? waɗannan su ne ɗaukar da na samu a cikin wayarsa suna ɗora bidiyon selfie na tashin hankali ne domin samun kyakkyawa alaƙa da social media da mutum ko kada yake chatting a cikin wannan waya hakan na nufin da akwai mutum ɗaya da rage ina tabbacin furna da kuma sharban suna wajensa na tabbatar wannan hauka ne me yasa suke irin haka ni ma ban sani ba da akwai bidiyoyin da suka fi wannan bidiyoyin ban dariya da na soyayya na kallon banza na tashin hankali wayo Allah yanzu wannan wasan nasu mu ya taba ya kamata ya kamata mu mai musu da martani to saya ya bi tashar da kuma furna kada ku damu zan dawo da wuri wuri अगशे गुम्मास Za su zo ko ba za su zo ba, ni dai wasa na zai ci gaba. mata ne. Abin dariya. <laughs> da na shage ku me ta bangare na jini a ca jini na kyau bukata ah! ina son yanka ku sannan dariya mai tsayi ah! ba za ku yi dariya ba yi dariya yi dariya mana Ha! Ha! Ha! zan ɗauki selfie bidiyo. Wannan ba komai ba ne face wasa kacal. Murmushi, murmushi abokaina, ah, kada ku karya min ga'ida ta. kun gane murmushi murmushi murmushi <laughs> asalin wasan yanzu zai soma gaba kidan duniya za ta kalli wasana Ah! <laughs> 善良，我先人说嘛。走走走走走走走走。绝。啊，喂哟！喂呀呀呀。 Kai! Ina dawa! Yanzu zan dawo na shage wannan kyakkyawar kuma na ga zuciyarta! <laughs> <laughs> yanzu na zan dora shi <laughs> wannan ne rokunan goma wanda yake sa mutane gaba ɗaya su canja rayunsu a wajen kuma fatalu ne sannan a wajen mutanenmu mu jarumai ne ko kuma da ku ne muke haɗawa muke samu muke fidda episode hakan ne yake ba mai biyan mu damar da za su ci gaba da kallon mu daga ƙarshe wannan ranar shi ta zo a yau wannan episode ɗin shi ne na ƙarshe na shigar kai. Da kyau. Yanzu na yanke shawara kawai da shege kaina. Yanzu za ku kalli rayuwata ta shige kai yanzu. Saboda sakamakon haka na samu laka hamsin suna wajena. Ina buƙatar kuɗi saboda hidimar ɗan uwana kuma dan rayuwarsa. Ina buƙatar Yanzu za ku iya kallo episode ɗin shege kai na ɗaukar kai tsaye. <laughs> Mu magasa ne masu ganjamau da masu cutar daji da kuma mashega da kuma masu saida kwayoyi su ne a ciki da kuma marayu da da yawa daga cikin mabiyanmu. suna gudanar da rayuwarsu ba tare da wata gaida ba ba sa da kabila ba sa da addini Ai! Ah! Kai Yamago, ka shirya nuna mutane gwagwalwarka? Gaba ɗayan muna jira! Kana son nuna wa mutane ba, to shi kenan ai. Garbu wannan gaba ɗaya mabiya suna jira. Kada <laughs> kada da wannan eh. shashancin! <laughs> wannan ita ce rayuwarmu kuma haukanmu kuma ga'idar mu wajen hada kudade ko galla ku gani jira da gani nan zuwa yanzu nan zan zo na yanka wannan kyakkyawar don naga zuciyarta gaba da duniya kaman ne take ina bari ciki ina bari ciki ina bari ciki a ah, cha cha cha cha cha cha ya guri, ku ya guri, kada ku damu, wannan kawai wasa ne, ku muke so mu gani da jini, ina sannan sumbace ta. Dan yegya ya zo. Kai aboki, gauram. Kana so ka cece su ne? Kai! Tawo, tawo, tawo aboki! Ban san wane ne kai ba. <laughs> To, to, to, to, to, to mana ba na bukatar na sani, a yau da ka sani ba zan kyale ka ba. To, a to, to, to, to, to, to, ce kashe shi goron! Jaka, kashe ke nan maza! Kada ka rabu da shi ka kashe shi! Tsaya! Tsaya! Kada ka ta malam! Kai banza! Zan galubalance ka! Kuma ka zo ka gani! Maza ka tawa! Tawa! Kai tsaya! Kai mahaukaci, so kake ka kama ne, kama da kake sanyi tawa, na kalli wasanni da dama. Kai ya lade, wannan ne episode na ƙarshe na wasanka. <laughs> Episode ɗin ba zai taɓa garewa ba. Me dan ka shege abokanai na, amma ni ne shugaban. ni ne mai mulkin idan kana cire za ka yi yarge ni to mana zo ka kama ni kai Dagata! kai tsaya Wayo Allah Likita, bara na share maka wata tantama. Ina gani! Ina tunani sannan ina iya saita kaina. <laughs> Don haka, likita, ni ba lafiya ta lau ba? Hmm? To, lafiya kalau me kawo kana? Hmm? shikenan to bari in kira mahaifinka likita ni ba bana na da wani baba har da mama ma wani ma ya isa amma wannan allurar da ka yi min <laughs> abin da kake bukata yanzu shine hutu hutu <laughs> likita ina da ayyuka da yawa domin ina so mu kai ga episode na 25 domin gaba ɗaya jejin ya zamo kamar madubi. A wannan matuban za mu nuna asalin kalanmu, ko da na wuri bibiya a sa a wajen, za mu yi wasanmu da muke kira da gumma, za mu azabtar da mutane, kuma mu ji wa mutane ciwo daga ƙarshe. Mu gaisa cikin kogo. Salfi bidiyon ku da yake ɗaga wa mutane hankali za a ci gaba? wannan ba da kake gani kamar episode ne na daga hankali kana ji yaro na gabaki dai ban maka shi ka koma kai ya kake kira da magashi ba ni ne magashin ni ne magashin ta ah, ka yi kira na da ɗan san zuciya amma kada ka kira ni da makashi wannan kalmar ba daidai ba ce ba <laughs> likita a wajena farin ciki na shi komai <laughs> rayuwa ta ce <laughs> ni kare ne mai muhimmanci a wajen gaba da yanku farin ciki na ba ne mai muhimmanci ba haka ne kai kai kai ne mahaukaci gabanin ku baka ne? ya marmashi likita barka mabiya guma za mu tafi jeji mai kogo ya kamata ku bibiye mu mu ba masheka ba ne mu masu ba da nishadi ne Gumba Crew. ruku mai dogon zango za a biya ku sannan za ku yi kallo. mabiya, kada ku shiga tantama yana da sauki. Mai da hankalinku a kai. Shi ne zai kara daga mana wannan rukunin namu. Duniya ta cika da abubuwa kala-kala, ta ku samu abin da kuke bukata a nan. Za a samu dukkanin wata ɗauka da kuke da bukata a ciki ta shiga ta wasanni. Kuna da duniyoyi guda biyu Duniyar farko ita ce ba wanda za ku ta a cikinta, ɗayar kuma ita ce asali. Za mu dinga kawo muku bidiyoyi amma tare da fuska. Abokanai, ko kalli ebishan ɗinmu na ashirin da biyar, yau da daddare da ƙarfe tara. mabiya kuma ko kalli inda kogon namu yake babu wanda zai taɓa kawo cewar muna nan kai kwance da Ah! je gaurab kai ta tafiya ba hankali kai sauri yi eh, sauri